Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka da zuwa Dija Baba, fatan za ku mana subscribe da like da comment. Mun gode. Abdulhamid kashi na ashirin da shida. Bismillahir Rahim. Wai sai ɗauko dana Bilkis kira tana kwance ma bacci ya fara ɗaukar ta jiya yana ƙofar gida. Sauran zabura ta ce wani gidan tana alamar ku. Na ce miki yana ƙofar gidanku ya faɗa mu fit Sound cikin murya, na bani ta ce To to do what? A gidanmu. Ok, idan ba za ki iya fitowa ba, then bari na shigo. Da sauri ta so daga kan gado ta ce, Dare fa yayi ho. To sha zaman ki bari na shigo a ɗakin na kiran ki da A hankali ta to bari na fito. Hula kawai ta saka akan ta sako daga benin sadaf sadaf tana kallon amma da ke aiki akan sistar. Murya amma ce ta katse ta ce, Ki sako ki je ki karɓa mata saƙon tunda ita ta yi bacci. wani irin natsuwa ta ji ya zo mata godiya ta ga Allah saboda wanda zai kawo sakon ma ita ya kira ya ce sai gobe amma ce ta ce ko ba za ki iya ba ni na je saurin faɗin a'a a'a ammi bari na je bai ki sauri na son aikin daren nan a hankali da buɗe kofar ta mai gadi ya buɗe nata ya buɗe mata gate daga can nesa hango motarsa a hankali ta ƙarasa buɗe nata sai ɗan kusa da shi ya ce yanta shigowa ta tana kallon sa alamun kuka ta fara wani kwallo ya mata sai ya ji jikinsa ya yi saboda da gabbaci ce ta roba amma irin mai kama jiki sosai kada ki ƙara fitowa haka da na san ba haka kike fitowa ba ƙarfin kwanta ta ƙara to ba kai ne ba ka firgita ni ba dariya ya ce ana zata saboda amma ba za ki fito ba ki yadda ake nuna ikon mata har gida zan shigo a hankali ya ce to menene wata da ya ɗauko ya bata ya ce you are not serious akan maganin ki za mu yi faɗa gashi wanda ya kare ne kina shiga ki shakin jiko kasa cewa komai ta saboda mamaki bata san kalar soyayya da Abdulhamid yake yi mata a hankali ta ce I love you hope dama abba na dama abba na yana ga irin yadda kake bani kula don yi farin ciki wani sanyi ji a cikin ransa yace Bilkisu ita zaki tambaye ni yadda nake son ki nake jin ki wallahi ban sani ba wannan daga Allah ne da magariba na ga sold out ta website Allah ya biki albarka ya baki da wamma-mummiyar lafiya na blessing account ɗinki kin ji na blessing account ɗinki kin ji ko ki duk abin da ke so murmushi ta ce ni ka daɗa saka min kuɗi na ce ma ba na so kuma yana amfanin kuɗi da mun ke ba da ke su ba da ta ce na gode sosai sai da safe kuma tana falo amir rigima to ni dai sai ki sai ki min kisa. sannan zan buɗe kofar kawai da kanta tana jin kunya so yake in ja motar nan to buɗe motar sai in yi maka wani kallo yake mata ba ta hankara ba ta ji ya jawo ta ta faɗa cikin sa kallon juna suka shiga yi na wasu mintuna tana ƙoƙarin ture shi kawai ta ji bakinsa a cikin na. gaba ɗaya tsiga jikinta ta fara mimmiƙewa a hankali dai saukan lipsinsa a kan bakin ta cikin wani salo da ya da yanayi ya fara sumbatar ta haka yasa ta saurin ture shi tana faɗa na gaya maka fa amma na falo an bata ta shiga ciki ba sai ta tabbatar ba za ta shiga ciki ba sai ta tabbatar da dawowa ta a hankali kifa kansa akan sitiyari na ajiye numfashi ita kuma ta saurin buɗe kofa tana faɗa I love you wani irin yanayi ya ji wanda shi ma ba zai iya misalta shi ba motar ya figa fara tafiya a hankali Bilkis ta buɗe kofa ta fara tafiya murya amma ce ta katse daga yau nomo a kyan dare daga ki har Nadiya me yasa kika daɗe ledar hannunta ta kalla ta ce he can't find the house so na daɗe a tsaye tukunna ya zo mu ga saƙon gabanta ne faɗi sosai har ta fara taka san ta ji murya amma tana sai ki kwanta ma yi magana gobe wanda jiya zuciya bilkis ta sanda ta fara hawaye ta fara haihuwa sama abinta tana zuwa ciki cikin bargo ta shiga wani irin sirtaccen kamshin turaren ne ke dukan hancinta a hankali ta ce ya Allah ka bar da mijina ka kuwa sani yadda nake ƙaunarsa bakin ta shafa a hankali sannan ta yi shi da addu'a in baki sannan ta rufe idanunta shi ma Abdulhamid a ta bangaren sa haka ne ya faru don shi sai da ya wanka ma da ya samu ya Ka dai samu ya kwanta wannan kenan a fa malam babu wani alhaji bala alhaji da abdulhamis za a bata dama ai shine masoyinta na farko na ko sanan banda ka ai duk macen da zai samu bayan ta take kalle ka yadda kai kai kai ma fa a ƙarƙashin sa kake ina ga matarsa ina ga matarsa kuma Aminatu da ke durƙushe a gurin da ce kuma ina son sa inda kuma shi ma ba zai iya daina sona ba to kaji ko ina ji dai da kunnen ka ka dai da kunnen ka wa sani ma ko har waya suke yi Shi dai malam gasa cewa ya sai mamaki da ya kama sa. To banda abin kila didi me ɗiyarki za zata da miskini wanda ya tafi A'a malam ba miskini ba, ai ko cangalle wallahi sai na sai ta aure sa. Ni ban taɓa jin inda uba yake wa ɗiyarsa baƙin ciki ba wallahi. Don Allah kai ko kunya ma baka ji ba. Aikin kawai Abdullahi da dole Amina ta shiga gidan sama ko kana so ko baka so. In zan ma je in samu goggo mu daidaita daman ƙawata ce tun fil lalle malam ne ban da na san ki da sai in ce kina shan ƙwaya au ka sani ba malam ai har wiwi ina tsoka tsaki sa ne fita da tafiya ci ransa shi dai wallahi duniya a duniya mata mace ce bai yi sa'a ba Allah dai ka shirye ta wannan kenan Wani wani irin kira ne da daddare Laila ke fa ba kya jin dare ya haƙuri maman kira ne in sanar miki gobe taron sai Ibrahim da Abdulhamid na gama su Ni dai ban samu zuwa ba saboda ina da meeting nima amma sabila da mai ba ai za su je. Allah mama yaya ba za ta ji ba fa. Na sanar mata ta yi na'am da haka. Okay, thank mama good night. Wai Abdulhamid ce ta ringe yana duba ya ga Abbas ne bidiyo call ya ɗauka. Kai ɗan gwamna kana yadda kake so. Dariya Abbas ya ce yaushe ne grad ɗin graduation ɗin ku zan shigo fa. Yau ga cangal ɗin abokina ya zama doctor. Abdulhamid ne ya ce, yanzu ai kun tabbatar kasa ba kasa ba ce ba ko? Kai ɗan duniya, jiya dai ka yi aure. ba sai ya ce, in dai muna son zaman lafiya dole mu yi aure. Kaga Sadiq ma ya makale wa wata yarinya gidana last week na tsince ta gidan baki na mamaji. Ɗan duniya ashe akwai macen da zai so. Ai baka san wani abu ba, wallahi gidana yake yi. Ya mutu akan yarinya gobe ma nake tunanin maida ta wurin iyayenta. Dariya sosai Abdulhamid ya ce, mata ke da masu juya maza ga nesa duk ba da soyayya yanzu when is the grad is tomorrow nawal ta ce yaya abbas ga fruit din abdulhamid kuma ya kasa da kansa yana dagowa kawai dai to ke kasa who is that girl shine abin da ya ringa rufe yana ya kare amma ina network ya tsinke hakura ya koma ya kwanta wannan kenan inda ina so da isa da ke sumbul inda ina na isa da ke sumbul ki je graduation din nan Juya ta kalli Abi da mamakin maganarsa. Kan me zaka matsanta mun haɗuwa da maƙiyina? Don wannan mijin Bilkisu ma'ina ne. na ne mara kunya. This is your last word a kansa. If not, tsaki ta ce, Zaka sake ni ne? A kan Hausa? To bismillah ka gani. Dama ai na da abubuwan da kake min. I can live my, life. Cikin tsawa ya ce, Bilkisu, juyawa a mata ta ce, Did you just call my real name? Hawaye ta ja fara zuba mata sannan ta ƙofar ƙofa ta fita don tana da meeting around 10. Wani dogon tsaki ya ja sannan ya hau sama. Har zai shiga ɗakin ya jiyo kukan Bilkis saurin baya ya yi ya shiga ɗakin. Zama ya yi a kan gadonta yana kallon ta duk da ransa a ɓace yake but ba ya son ganin ta a cikin damuwa. Masoyiya why the crying? Abi Ami don't love Abdulhamid. Abi zan iya haƙura da shi in dai Ami will be happy. Dariya ce ta sukuce masa ya ce never say that say that word. Kin ji Bilkis Abdulhamid is your real lover. He is your husband. ko ba ma rayu wallahi zai kula da ki so ki da ɗaukar shawarar ambikin jiku yanzu kin girma ke matar aure ce and not all your and me what are not all your and me what are right kin ji ko ki mijin mijinki sai abin da ya ce miki kin ji ko aljanna tana ƙarƙashin ƙafarsa to abi kai ma ka daina wa amme faɗa I have to Bilkis wannan ba halin ku bane ba I'm very sure akwai mai So surprise look Bilkis ta masa yes I'm very right and from now zan bincika wayar da ce ta ringi tana duba ta ga Abdulhamid ne Abi ne mata alama ta ɗauka tana karawa ya ce I'm waiting for you outside kafin ta safa ta katse wayar ta shi je Bilkis ba san barin miji yana jira sosai ta kalle sa da mamaki sannan ta rungume sa tashi gyara mayafin ta na farar baya da ta saka amma da tana ta fita da mota a zaune don ta ma kasa tuƙe lafazin abi na ƙarshe ne ke yawo a cikin ranta Bilkis ce ta fito daga can cikin ciki cikin rashin kulawa motar Ammi ta buɗe gate ta fita. Ammi tana kallon ta tsayawa ta bakin motar Abdulhamid inda shi kuma ya buɗe mata. Cikin fargaba garin Ammi na ƙoƙarin buɗe glass ɗin motar jikin Bilkis ya sanyi. Cikin tsawa ta ji Abdulhamid ya ce ba za ki shiga ba. Fusgo ta yi ta shigo ciki har da yakushinsa wani kallo mata da log ɗin motar ya ja. Ba da tabbacin ko kina so na. Jiya ta ce tambaya ta ma kake yi? Kallon ta Abdulhamid ya ba ma sa ke ba ga ba sa ke ba murmushi ya ci gaba da driving sai ya zo gidan sai da ya zo gidan su sannan ce mata da sauka amma amma dai ka san ba ban sanar wa ammi nan zan zo ba ko kallonta da mamaki wata haka yana burge shi ma saboda ammi isa Everton ba dole ya gaya mata ya gaya mata matsayinsa ni mijinki na so. ina da ikon kai ki duk inda nake so shiga ciki wannan rakaken kallo ta masa tace no tana karyar da wuyanta you Allah get down ummi ummi na jiran ki ƙara maƙe faɗa ta ni sai da sai dai ka ɗauke ni murmushi ya fara wa'ar buɗe ƙofar haka ya sa ta saurin ruga da gudu shiga cikin gidan dariya shi ma ya ce ai da ki tsaya da kin ga yadda ake ɗauka sannan ja mota bai tsaya kawai na ba sai airport yana ƙara sa hango su bafa da sauri ya ƙara so ya ce gogota ya rungume ta yana ƙara kallon ta kuma ya ƙara rungumewa yana cewa am modern hafisa ranku da zuwa ku ta ɓata min lokaci gogo da ke goge hawaye ta ce babana kai ne ka koma kamar balarabe dama za ka warke ƙara rungume shi tana faɗa ubangiji allah mun gode maka gogo kuwa dan farin ciki ga su cewa komi sai ƙara sawa da suka zuwa motar sam min ne ce babban wannan fadar ta gogona ce gaskiya kai za ka shiga baya gogo ma da ta ce dole sama ai Hotel ɗin da ya kama musu ya nufa don ya ɗau alwashin basu su kwana gida babu ba su kwana a gidan abu ba tunda ya ga yadda ya canza masa yanzu. Babba ne ce, Abdulhamid wannan hotel ɗin ya yi tsada da yawa, ai ban da ƙasar nan ai da ka samo mana ma ɗan saffa-saffa. Babba na menene amfanin kuɗin nan idan ba ci ba, ba ma shi ne so kama muku ba wallahi amma ku yi manage. To Allah ya albarka Abdulhamid cewar babba. zai ya shiga da su cikin ɗaki sannan yi wa masu abinci magana ya kalli ya ce kakatin ki ba ma fa? gana kai da za mu fita kuna son abu da shi za ku yi amfani kukan da wata saka nesa su kallon ta tabbas Allah ba abin wasa ba ne yau ga miskin ɗana da kullum ake jifa da manganu tabbas yau na kuma yadda na kasa ba ta ba ta saka rashin cimmawa Allah ya ƙara ninka maka samun samun kayan maka albarka hawaye sai goge sannan ƙara kallon Goggo da duniya babu wata halitta da yake ƙauna kamar ta sautin kukan sa ya sa ta faɗa menene haka kuma ba na son ma ko da ke ƙoƙarin da sallah ya ce ake kika saka shi ko an da suka sanar ta share masa hawaye wannan kenan ta cikin ranta tana mararin ganin dadi amma tun ta samu tabbas ta samu Abbas da iyalinsa ta ji ta daina kewar kowa idan kuma ta tana da nan ɗin ba a wurin zama bane ba sai ta shiga cikin wani irin hali Ta Jet ɗin ta ƙara kallo, kai tabbas kuɗi na wurin ‘yan siyasa, yanzu ɗan ɗan gwamna zai yi tafiya jirgi guda aka basa, Allah mai iko, duk shi ya sanya mata ke shiru ma a cikin duk wayewar da take tunani ta yi a baya ba ta kai su ba, a hankali ta ja riƙo hannunta, janye hannun ta ce abin da kake Sadiq Isham, ƙanƙar mata da kai ya ce ke kaɗai nake yi wa haka, kallon cikin idanunsa ta ce and I don't want it, bai ce mata komai bai ci gaba da kallonta how to tell you how should I express the, this emotion of mine tana jin lafazinsa sai ta kauda kan ta gefe hannunta ta ƙara rigowa ya ce please Nawal don Allah wani irin wahalan kallo ta yi masa hasanan ta ce please what cikin sanyin murya ce will you marry me murmushi ce da koda ta amince ta san yaudarar da yaudarar ta zai idan har ji labarin wace ce ita Adam a hankali ta ce I'm not that good person you think. Ke da kike I love and I will marry you. When we are back zan kai gidan and zan gwada dadin ki magana. On serious kawai ta ɗauki zancen nasa. Wannan kenan. In ga dubu biyu na ta je ki siyo kati. Amina ce ta kalli ina da mamaki da ce. Inna har na dubu biyu? Idan Allah jiki ko ki ba yaro idan Allah ya sa muka aure shi wa ya san kalar arzikin da za mu samu. Yanzu fa na je gidan goggo? wai ta tafi waje kai na yi bakin ciki malam ba ga ko kula ka ban yi ba yau a ce ko ta riga ni shiga jirgi kai wannan abu da bakin ciki yake wallahi Allah ya isa ni Amina ce ta yi sallama da ciwo ina ga katin to kya tsaki na ki saka ki kirawo Alhaji Abdulhamid din mana bawan Allah mutumin kirki Hanya kuna da hankali ko ladidi yaron da kika ga matsi ne shine kuma abun kauna yanzu kin manta barar da kika ce ya tafi la malam Ta Allah kar ka canza min magana ta. Ba bara da nake nufi ta arziki nake nufi kuma miskin da nace masa ai dan ai dan kada zuciyarsa ta mutu da shi yasa nake jifarsa da wannan kalami. Sakin baki malam ya ce Allah ya gyara ki. Ki Aminatu ban fi ina ji sai na je wurin malam mai allo an taya ki da addu'a sannan a ja miki hankalinsa. Jiki Minatu na rawa ta ɗauko mata ko minti ɗaya bata kara ba Bala ta tambayi malam ta yi gaba abinta. tafiya ce babu nisa sannan ta shiga ɗan sauran layi ta biyu bai fi mintin uku ba sannan aka zo kanta me ke tafi da ke dan ta kwashe komai ta gaya masa ƙasar sa ya ɗauko ya fara zane a kai ya ce kai gaskiya da matsala ai turai aka yi da yake kada ya dawo gurin ta kuma yana son ta sosai kin gani ya nuna mata ƙasar da ya zana ka ji ko malam ka ji zazu za su cuce mu ko yanzu malam me za a yi kuɗin aiki za ki bayar dubu goma sai kaji da zaki su da ƙafafuwansa zai dawo sai ji da zaki su da ƙafafuwansa zai dawo washe baki ta ce jira ni malam bar na je na dawo wannan kenan Bilkis da 'yanta ba za ka gane su ba saboda makeup ɗin da suka sha a sannan da ta siya musu kaya kala ɗaya wato blue kala. Hadijin da ya zo yana gaban hajja, sai da ya tabbatar da ta da musu sannan ya bar gabanta. Na yi wanka sannan suka shirya suka gidan aka tafi. Masha Allah, kuna ganin Ibrahim da Abdulhamid kusan wadata ta zauna. Abdulhamid darakta ne otel ɗin su Gwagwaje domin tahowa da su. Gwagwaje ta sa wata shadda ta yi kyawu a ciki sosai. Abdulhamid na shigowa ya ce mata ta canza ya ba ta wata haɗaɗɗiyar after dress abinka da farar fata ta ƙara haska ta. To Abdulhamid banda abinka ai shadda ta fi wannan yadin tsada. Goggo ta wani abara bara kuɗin gida dubu a kuɗin gida dubu ɗari naira hamsin tun da na zo na siya miki ita. Mamaki ne kama ta haka dai suka wuce. da ku huta azima ni da Sadiq za mu je Grand ɗin nan mu dawo. To shi kenan ta koma hotel hotel room ɗin. Lawal kuwa ta takure wuri ɗaya maganganun Sadiq ne kawai suke yawo a cikin ranta. Babban hall ne da ya haɗa iyaye da da yawa da malamai sautin lasifika kawai ke tashi Abdulhamid yana tare da su gogo aka kira sunansa. Dr. Abdulhamid Basir tafi aka saka hannun gwaggo da babba ya rike su hannunsu ana ba shi miƙa musu sannan nuna bilkisu ya ce come to me my wife Kada zuwa ta rungume ta ce congratulations hope Babba, ta rungume sannan gwaggo dadi ne tsaya na tanin ina ya san fuskar babba? sautin takalma suka fara ji mai martaba ne tare da hasun bula tunda ta shigo bata ɗaga kanta har suna ƙoƙarin zama ta ji an ce Gogota ita ce farin ciki na, ita ce uwar da babu kamar ta. Haka nan babba nan, Bilki, Daddy, Abu, I love you with all my life. Sumbula ce ta ɗaga kanta domin jin mai magana. Wani kalar ƙara ta saka ta ce, Basiru, a nan ta silale. Mai martaba da ya yi saurin juyawa yana ambatar sunanta. Bilkisu, Bilkisu, sunan Kwal Abdullahi. Sannan Kwal Abdullahi ta cibe ta haifta domin a saka ta mota. Nadiya ta lura da abin da ya sa ta saurin fita ta ja motar ta tafi su. Abdullahi ka kula da abin da ta gani ta firgita. Abdullahi ka kula da abin da ta gani ta firgita haka kuwa ƙoƙarin ɗora ta suke akan kujera unkulice. ranka ya daɗe ban saurari komai ba las salatin ka ne kawai an karar da ni kusan likitoci uku ne suka a hannu da yake family doctor su ne likitan na fitowa ya ce wane ne basiru kallon duk suka shiga inda bai martaba ya ce yana tarin firgici ne amma kaf danginsu babu basiru abi ne saurin karasuwa yana gaida mai martaba nan ma suka gaisa da abdallah nadiya da ke bayan sam tana kuka ya kama hannun suka shiga ciki suka shiga ɗakin nan mai martaba maska shigo mama ma da ke wurin mitin ita ma sun sanar da ita doktor ne kalle sai ce anytime zuciyarta za ta iya samun matsala saboda tunani ba zan maka da alƙawari a yanzu ba yanzu haka ma in ce ba za mu yi mata aiki ba. da ba mu da tabbaci ne farkawarta Yana yadda za mu duba ta na da yadda yake ne ya sa su abi zagaye su ana hoto ga baki ɗaya dadi ma kasa cewa komai sai tashi da yadda ya fi sosai irin yasa yake ciwo ga labarin marainiyar Allah da har yanzu ba a ji ba haka sa sa hawa ta ya wuce gida sosai suka sha hotuna da murna bilkisu har gajiya sai da na niƙe ma abdulhamid abbas ne ya daka masa ya daka masa duka ya ce duniya ka ce balarabiya ka balarabiya ka dafewa na gama ko hausa ba ta ji sai turanci ai wallahi ka fi mu kamu abdulhamid ne dariya ce ban san iskanci kai bas ban san iskanci kai bas duk ba magana da yake shi ba mai yawan magana ba ne, bai ce Congratulations ya sa dariya. Wallahi na tabbatar nakasa ba ba ta saka rashin cimmawa. Dariya duk suka yi sun sha hotuna sosai, an sha hira sosai. Abdulhamid ya tambaye su hotel ɗin da suke, suna gaya masa ya ce musu ai nan shi babbansa suke. Da kai suka gaisa har da su Abu da yake fa Abbas da da ya kafe Abbas da kallo. Babba ne nuna Abbas ɗin ya ce, Gogo, ɗan gidan Zainabu ne fa. Ba ki gane sa ba ne ba? Abdulhamid ya ce, Ina za ta gane shi? ɗan gwamna ne fa yanzu Baffa ne masa murna sannan suka bar gurin gabaki ɗaya Abu kuwa ya kasa ɗauke kansa a kansa sannan Abu ya fara faɗa a gaban Baffa ya yi wa Abdulhamid faɗa akan wani dalili wanda dalili zai sa ya kai su otal.